shashayen nan na zamani irin su wiwi tiramal daga kodirin ko da kowa duniya bebul duniya ba kwana tsoho tsugunni tsoho tsaye kakkari aina aina isaka isaka mai tahasa kashan aljani farin malam mai kibiya mai rubas indo da buta karci kasa a rungum zaki da abin da ya kai zuwa su mai kibiya mai diga mai shebur wannan kwayoyin na leburori ne a yi hankali da su shashayen nan na zamani irin su wiwi turamal daga kodirin ko da kowa duniya bebin duniya ba kwana tsoho tsugunni tsoho tsaye kakkari aina aina isaka isaka mai tahasa kashin aljani farin malam mai kibiya mai rubas indo da buta karci kasa a rungumi zaki da abin da ya kai zuwa su mai kibiya mai diga mai shebur wannan kwayoyin na leburori ne a yi hankali da su